نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الخميس شدة كوتن ترى رمضان جرى دمو ta arba'in da uku wadda ta daidai da bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu nan cikin sura ta goma ita ce suratu yunus alaihissalam jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha biyar cikin wannan sura mai albarka waɗanda allah subhanahu wa ta'ala وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله يو بإذنه تعالى za mu tashi farkon aya ta goma sha shida a wannan sura mai albarka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wallau sha Allah ma talautuhu alaikum wala adrakum قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدعكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون الله ملوك سيئن سركي يسي لسو قل كفتا مسياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفتا موطن شان كافرين waɗanda suke cewa da kai idan ka karanta musu ayoyin Allah cewa ka zo da wani ƙwar'anin wanda baya tattare da sukar allolinmu ko kuma ka musanya wannan ƙwar'anin naka don ya dace da abin da ra'ayinmu yake so wannan aya karanta ta jiya sosai sai Allah yake da annabi sallallahu alaihi wasallama ƙul ce da su lausha Allahu da Allah ya ga dama ma talautuhu alaikum da shi kansa wannan ƙur'anin ba ni zan karantar da kushi ba kenan ba ni ne nake karanta alƙur'anin daga gurina ba da Allah ya ga dama da ba ni zan karantar da ku ba domin mai domin ba ni zai saukawa ba sai ya saukarwa wani can daban ba ni ba wala adrakum bihi kuma da Allah madaukakin sarki bai sanar da ku alqur'ani ta hanya ta ba da sai ya nada wani ya ilmantar da ku alqur'ani ta ta kenan ni ma ban san za a yi min wa'ayin ba ban san za a zaɓe ni a naɗa ni kan wannan matsayin ba tsawon shekarun da na a cikin ku daga baya Allah ya ɗauko ni ya zaƙo ni ya naɗa ni ya yi min wahayi ya ce in karantar da ku akan haka iya abin da aka bani aka karantar da ni shi zan karantar da ku kenan nima ba da kane ke zuwa ba wannan kaga raddi ne akan abin da suke cewa i'ti bi qur'anin gairi hada au badilhu zo mana da wani qur'anin ba wannan ba don wannan yana sukar addininmu da aƙidanmu da allolinmu au baddilhu ko kuma mu sanya wannan ƙur'anin da wani wanda zai dace da ra'ayinmu sai Allah ce da annabi ga ya musu da na ga dama ko da Allah ya ga dama da ba ni zan karanta muku wannan alƙur'ani ba wala adrakum bihi kuma ba ni ne zan ilmantar da ku ba domin Allah ba zai ilmantar da ku alƙur'anin ta anya ta ba sai ya naɗa wani ya ilmantar da ku Allah maɗaukakin sarki yake cewa faƙadin labistun fikun homoran min ƙabli ya ce haƙiƙa aina zauna cikinku tsawon lokaci kamun alkur'ani da kuma ba ku taɓa jin tsawon shekarun da na a a cikinku na taɓa kawo bayani na alkur'ani ba sai yanzu ne na fara karantar da ku ƙar'ani ya nuna kenan da a ce ni na ce ƙirƙiro shi ai da tun samartata da yarintata da tuni na zo da bayani akan ƙar'ani wannan shi nuna wa'ayi a yi mun yanzu ne kuma lokacin wa'ayin a baya can da na zauna cikinku lokacin wa'ayin bai ba ni ma ban sani idan Allah ya ce cewa ma kun tattadiri mal kitabu walal iman mana a baya can ai baka san menene ma alqur'anin ba dan ba mu saukan maka ba sai daga baya aka saukan maka da shi kansa alqur'ani din shi sa Allah yake kace da su faqad labistu fikum umran min qabli min qablihi ai haƙiƙa na zauna cikin ku tsawon lokaci kamun wannan alkur'ani ban taɓa kuma karanta muku wani abu na ce daga Allah yake ba sai yanzu kenan yanzu ne wa'ayin ya zo shi ta nake karantar da ku afala ta aqilun wai shin ba za ku hankalta ba ne ku fahimci cewa wannan alkur'ani fa ba daga guri na yake ba ballanta na ku nemi in canja shi daga gurin ma'alicina ne makagina ne ba yadda za a yi kuma in iya canja shi lafazin faƙad labistu fikum umaran min qabli haƙiƙa na zauna cikinku wani tsawon lokaci kamun in karanta muku wannan alƙur'ani wasu malamai suke cewa manzan Allah sallallahu sallama ya zauna cikinsu a tsawon shekaru arba'in kamun a fara masa wahayi tsawon wannan shekaru arba'in ba a taba jin ya ce da su kaza daga Allah yake ba ba a taba jin ya ce da su kaza an mun wa'ayinsa daga Allah ba me yasa saboda a lokacin ba a yi masa wa'ayin ina fata an gani wannan shi ke tabbatar da cewa alƙur'anin nan gaskiya ne daga Allah subhanahu wa ta'ala domin da ba gaskiya ba ne to da ba yadda za a yi a ce ya ɗau tsawon wannan shekaru bai taɓa bayani akan alƙur'anin ba da ƙirƙirar da yake shi sama da yake cewa fi adi ayatul karima cikin wannan aya mai daraja hujjatun ha ala kufari makka ayar akwai hujja karara ga kafiran makka li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama lam yub'ath ilayhim rasulan hatta labisa fihim umran min az-zaman saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba aiko shi a matsayin manzo ba har sai da ya dauki wani tsawon lokaci na zamani tukuna ya kai shekaru 40 sannan aka aiko shi wa qadaru zalika 40 sana kuma lokacin shine tsawon shekaru 40 fa arafu sidqahu a shekaru 40 din nan sun san gaskiyarsa sun san mutum ne mai gaskiya wa amanatahu da amanarsa wa adlahu da adalcinsa wa annahu idun kullal bu'ud min an kuna kadiban kuma su da kansu sun sani sun yadda nesa annabi yake da yin ƙarya kwata-kwata ba su haɗa hanya da ita ba alallahi ta'ala ga Allah wa kanu fil jahiliyyati yusammunahu al-amin su da kansu ma a lokacin jahiliya suke kiransa da suna al-amin وقد ألقمهم الله أجرا بهذا بهذه الحجة في موضع آخر ألا يقار تبتا مسد ونن أول ورم إن ديكي سوى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون كوشم بس سنوى هي منزل ناس بني بس سنشي دا gaskiya ba balle yanzu sai inkarin abin da ya a Isif istifami ne na inkari mana ai tabbas a baya na takariri kai sun san gaskiyarsa sun san waye manzan nasu a bai kamata yanzu da ya zo da magana daga Allah su inkari ba mutumin da ya zauna tsawon shekaru arba'in bai taba ƙarya tsakanin mutum da mutum ba bai taɓa cin amana ba bai taɓa algus ba ta yaya za a kuma yanzu a cewa ya yi wa Allah ƙarya ba zai yi ba kenan wannan aya dalili sai da take tabbatar da cewa wannan ƙur'ani daga Allah yake manzala ba ya da dama ya canza shi domin ba ɗabi'arsa ba ce canja ma maganar wani ballantana maganar Allah ina fata gani wannan shi sanya lamma sa'ala hirakal malikun rum aba sufiyan lokacin da hirakal sarkin rum ya tambayi abu sufiyan lokacin da ya tambayi shi a fadarsa lokacin abu sufiyan ba musulmi ba ne wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi min sifatihi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi abu sufiyan ya sufa annabi ba la hirakal li abi sufiyan sai hirakal ya ce da abu sufiyan hal kuntum tasta'imuna hu bil kadhib qabla an yaqula ma qal shin kun taba tuhumarsa da yin ƙarya kamun ya faɗa abin da ya faɗa na cewa shi manzo ne ana masa wa'ayi kun taba kama shi ko kun taba tuhumarsa da karya? qala abu sufyan sai abu sufyan ya ce fa qultu la a'a wa kana abu sufyan fi dhalika alwaqt za'imul kuffar lokacin ba sufiyani shine jagoran kafirai amma da kansa yace a a ba mu kama shi ba mai herakal yace fa qala lahu sai herakal yace da shi a a'rifu tabbas na san cewa annahu lam yakun li yada'a al-kadhiba 'ala nas thumma yadhhabu fa yakdhibu 'ala nas yace tabbas na san ba zai taba yiwuwa ya zamo bai wa mutane ƙarya ba kuma ya je ce zai wa Allah ƙarya ba zai yi ba wannan fasashin rum ne yake faɗin wannan shi ma ba musulmi ba ne kuma ya faɗa a kan mai maganar da jagoran kafure na lokacin ya faɗa a kan manzan Allah salama kuma larabawa na cewa mafi alherin shaida shine ma qalatul a'ada shaida da maki ya faɗa a kanka idan makiyanka gawar ta ce zai faɗi magana ta ce da gaskiya a kanka to wani magana haka ta ce haka ne ko ba haka bane saboda shi maki in ka ji har ya furta a bakinsa ya ce eh kaza ɗin nan wane yana da kaza gaskiya ne to fa ya nemi hanyar da zai yi ya kushe yaran dole zai faɗi gaskiya to babu shaidar sama da shaidar da makiyanka zai faɗa ga jagoran kafirai a lokacin abin da ya faɗa sarkin rum ga abin da ya faɗa yake dama na san ai ba zai taɓa yiwuwa ya ƙima mutane ƙarya ba sannan kuma ya je ma Allah ba zai yi ba kuma wannan magana ita ja'afar ɗan abin ɗalib ya gaya wa annajashi lokacin da wurin sha suka tura tawaga ƙarƙashin jagoranci amurin ɗan'ad a je gurin najashi a gaya masa cewa wasu mutane masu laifi sun gudo daga makka sun dawo ƙasarsa saboda haka a ba su su mai da su domin a hukunta su najashi ya ce ba na yanke hukunci da ka sai na ji wanda ake tuhuma shi ma daga gurinsa ya tura aka gayyato su jafar ibn abi tsali daga cikin bayanin da jafar ya masa yake cewa najashi ba asallahu fina rasulan yace Allah ya aiko mana wani manzo ne a cikin mu na arifu sidqahu mun san gaskiyarsa wa nasabahu da dangantakarsa wa amanatahu da amanarsa wa kad kanat muddatu maqamihi sallallahu alaihi wasallam bayna azhurina qabla an-nubuwwa 40 sana yace kuma ya zauna cikinmu da wannan siffa ba taba ganin canji ba tsawon shekaru 40 yace da Allah ya aiko shi zan ba karba ma gaskata kaga mai sai da ja shi yadda yadda da abin da suka faɗa don me domin ya san mutumin da ya ɗau wannan lokaci ba taba kama shi da karya ba ba yadda za a yi kuma daga baya zai wa Allah ƙarya ba zai yi ba ina fata an gani wannan aya raddi ce kenan akan abin da suka faɗa cewa ka zo mana da wani ƙur'anin ba wannan ba ko kuma wannan ɗin ka canja shi abubuwan da ya taɓa allolinmu ka cire ka kawo mana wani na daban ya Allah da annabi ce da su aina zauna tsawon lokaci a cikinku da ni nake zuwa da ƙur'anin haida na zo da wannan shi ya nuna daga Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan alƙur'ani yake shi ta Allah ce afala ta kailu wai shi ba ku da hankali ne ba za ku hankalta cewa wannan alƙur'ani ba daga gurina yake ba daga Allah subhanahu wa ta'ala yake domin Allah ne yake tanzilun min rabbil alamin shi alƙur'ani saukacce ne daga ubangijin talikai shi kansa annabi baya da yancin ya ƙara ko ya rage domin Allah ta walau taqawwala alaina ba'dan aqawi da zai kaji wani zance ya kagan mana ba mu ce ya faɗa ba ya faɗa madadin mu Allah ta yi la'akazna ubil yamin da mun kama shi da karfin tsiya thumma laqata'na min hulwatin kuma da sai mun cire masa wannan jijiyar da take wuya sai ce fa ma minkum min ahadin anhu hajizin babu kuma wani cikin ku ne ya sai kare shi wannan shine abin da ake cewa a tauna tsakuwa dan ayatu ne ka ji ma annabi wanda ba zai taba yiwa ya kaji a bai ya fada wa Allah ba amma Allah ta yi da zai yiwa haka sai Allah ya kama shi da kamu mai tsanani ina kuma ga wanda zai zauna kawai ya ce ƙoshi ya ce Allah ya ce annabi ya ce haka kurin ba aya ba hadisi ya manta fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila Allah ya ce ya Allah ya ce faman azlamu babu wani azzalimi in ka tattara azzalimai baki daya babu wani azalimi mimman iftara alallahi Allah kadiban sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah mana in ka tattara duk azzalimai gaba ɗaya kakaf babu azzalimi sama da wanda ya yi ma Allah ƙarya Allah kiyaye mu mana wanda ya kagi ƙarya ya kirkiri zance ya danganta zuwa ga Allah madaukakin sarki Koma ya san wannan magana ƙarya ce aukar zaba bi ayati ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kenan in ka tattara azzalimai gaba ɗaya babu azzalimi sama da wanda ya ma Allah ƙarya ko kuma ya ƙaryata Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce inna lallai yadda sha'anin yake la yuflihu almujrimuna Allah ya mabarnata masu ƙaryata Allah masu yi wa alƙur'ani izgili ba za su taɓa rabauta ba shi ta Allah ya wa man azlam mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama masawan lil kafirin bala ai jahannama ta isa ta zamo matattara ga waɗanda suke ƙagar ƙarya su danganta ma Allah kenan ba zai taɓa yiwa manzan Allah ya yi ma Allah ƙarya ba saboda babu azzalimi sama da wanda yake ma Allah ƙarya ko kuma ya ƙaryata wato ayoyin Allah subhanahu Ta'ala. shi yasa shaidar mutane da kansu sun tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ce ne gaskiya ne abdullahi dan salam Allah ya kara masa yadda da kansa lokacin da ya ga manzan Allah farkon ganinsa bai musulunta ba lokacin Ya ce cewa lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina yayin da manzan Allah ya zo madina mutane na ta manna cewa ga annabi ya zo ga annabi ya karaso ce in jafalan nasu mutane nan da nan suka fito dandazo dandazo suna taron annabi ya ce fakuntu fi manin jafala ya ce ina cikin wanda muka fito mu yi mu ganshi ya ce falon mara aituhu ya ce ina kallonsa kawai fuskarsa kawai na kalla A arabtu anna wajhahu laysa bi waje rajulin kaza. Ya ce, ina kallon fuskarsa kawai nan take na san cewa wannan ba fuskar makareci ba ce Tun ba bai magana yana kallon fuskar ya ce wannan ba shi wani shi ta kenan wannan ya nuna a yanayinsa da alayyarsa da halittarsa ba magana karya sai ce fakana awwalu ya kolo. Ya ce farkon bayanin da na ji kuma ya yi a wannan wurin sai naji ya ce ya ayyo an nasu ya ku mutane afshus salama ku dinga yada sallama tsakaninku wa at'imu ta'ama ku dinga ciyar da abinci musamman ga mayunwata wa silul ku dinga sadar da zumunci wa sallu bil laili wan nas niyam ku yi sallah cikin dare lokacin da mutane ke bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci ya ce yana yin wannan jawabin yana gama kawai sai musulunci ya shiga zuciya nan ta ce kawai karɓi musulunci me yasa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ciki ne wannan ya nuna kenan annabi ba ya da yancin ya canja wata aya ko wani hukunci daga hukuncin Allah kamar da mun karanta a jiya mai yin wannan Allah kaɗai shi yake yin wannan ina fata an gani shi ma akwai hikimar da ta sa Allah yake yi kamar yadda yake malan sakmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah ya samu dace na'am wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ويقولون يخدعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله Allah ya ce mushrikai suna bauta tama. wato gumaka kuma bayan Allah suna bautata ma ma la yadurru abinda ba zai iya cutar da su da komai ba in sun bautata musu wala yanfa'uhum ba kuma za su iya amfanar da su komai ba in sun bautata musu mana su ne goma kansu da suke bautata ba mana kenan yana bautata ma abinda ba zai iya cutar da su ba don ba su bautata masa ba ba zai iya amfanar da su komai ba don sun bautata mata hakanan don sun ƙi bautarsa ba wani abu da zai iya musu a shi bai a bautata masu ba waya kuluna kuma sai ka ji suna faɗa akan waɗannan gumakan da suke bautatawa sai ka ji suna cewa ha'ula waɗannan gumakan shufa shufa'a'una inda Allah su ne masu cetonmu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala mana wai suna tsammanin waɗannan gumaka za su cece su a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kul faɗa musu a laha, Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil yanzu ku ne kuke so ku ba ma Allah labarin abinda bai sani ba a cikin sammai ko cikin ƙasai wannan istifami ne na inkari mana ku dai ba ku isa ba ku sanar da Allah wani labari a sammai da ƙasai wanda Allah bai sani haka ne ku ba ka bane me yasa saboda shi ya halicci saman ya halicci ƙasan ya halicci abinda da ke tsakaninsu wanda kuna daga ciki na fata gani sau da kenan faɗin ku cewa ha'ula shufa'a'una inda Allah ai waɗannan gumaka da ya sa muke bautata musu saboda ababen cetonmu ne su za su ce mu a gurin Allah wannan magana taku kenan ba haka take ba ƙarya ce me yasa dan da haka take da Allah sai ya fi kowa sani domin shi ya halice ku shi ya aje ku a ban ƙasa shi fa Allah ce shin gaya musu wai ku ne yanzu za ku ba ma Allah labarin abinda bai sani ba a cikin sammai ko kastai ai ba zai taɓa yiwuwa ku iya ba ma Allah labarin wani abu a sammai da kastai ba domin da ku da labarin naku dai Allah ya san ku subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah gabarin wato sanin rashin sanin wani abu wata'ala kuma Allah ya ɗaukaka amma yi shirkuna gabarin abinda wato waɗannan mushrikai suke haɗa shi da shi wata ƙira'a amma shirkuna gabarin shirkar da kuke haɗa Allah da shi har kuke ganin gumaka suna iya cetonku a gurin Allah subhanahu wa ta'ala na'am كلمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني فانتظروا إني معكم من المنتظرين bayan Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da cewa waɗannan gumaka da suke bautatawa ko ba bayan Allah subhanahu ta'ala. ba za su iya amfanar da su komai maballantana ba su kai ga cetonsu kamar yadda suke fada sai allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa ai da mutane ma baki ɗayansu suna kan addini ɗaya ne shine kan tauhidi na kaɗai ta allah subhanahu wa ta'ala kaga ashe shirkar ma daga baya ta zo amma asalin ɗan adam shine tauhidi Allah ya ce wa ma kanan nasu ai mutane ba su kasance ba a baya illa ummatan wa'ida face al'umma ce guda daya ana mutane suna kan addini ne guda daya shine addinin musulunci tun daga annabi adamu alaihi salatu wassalam har izuwa annabi nuhu alaihi salam daga nan ne sai kuma fitira ta canja bayan tafiyar annabu nuhu ya tabbata cikin hadisin bukhari daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda karkashin tafsirin wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddu wadda wala suwa wala yamusa wa ya uka wa nasra wa qad adallu kafira, Ibn abbas yake cewa waddu da yahusa da ya uka da nasara duka waɗannan sunayen wasu bayan Allah ne cikin mutanen annabu nuku sunayen wasu mutanen kirki bayan Allah masu biyayya ga Allah daga jama'ar annabi nuhu alaihi salam to waɗannan bayan Allah suna da wata majalisa da suke zama suna tattauna al'amura gaba ɗayansu kamar wata majalisa ce kullum suna zama a wannan majalisa su tattauna yau da gobe yau da gobe sai Allah ya karɓi rayuwarsu sai zama wannan majalisar ba kowa sai shaidan ya zo ya zuga mutane sai ce ai abinda za a yi ku yi mutum mutumin waɗannan mutane a wannan majalisar da suke zama kowa a inda yake zaune a sassaƙa mutum mutuminsa farko abinda yake mutu kenan in kun yi wannan don ku dinga tunawa da su sai ku dinga yin aiki irin aikin da suka yi wannan shine ta hanyar da shi ya fara zuwa da ya zo musu ta nan sai mutum mutumi ana nan ana nan sai dawo sai ce da su ba fa za ku samu kusanci da Allah ba sai ta hanyar waɗannan sai kun yi tawassuli da su domin ku ƙara samun kusanci zuwa ga Allah sai suka koma suna yi daga nan sai da ya ce ai sai kun bauta ta musu ma sai suka koma suna bautata musu sau da haka sai suka zama sunayen gumaka amma asalin sunan sunayen mutanen kirki wannan shi nuna cewa farkon shirka a duniya abinda ya janyo ta shishigi a kan talihan bayi wuce gona da iri kan mai mutanen kirki domin duk sanda ka ɗau mutumin kirki sai ka wuce gona da iri kuma baka tsaya daidai yadda shari'a ta ce ka tsaya ba wurin kulla alakar ka tsakaninka da shi to ma za a ba kuma karshe sai ka je ka fandare sai ka dau matsayin ubangiji ka bashi ko ka dau matsayin annabta ka bashi wanda kuma duk darajar dan adam ba zai kai matsayin annabi ballantana kuma ya kai matsayin Allah subhanahu wa ta'ala wannan kaga kenan sai aka ce wa ma kanan nasu mutane ba su kasance ba a baya farkon dan adam illa ummatun wahida ba ce mutane ummatan wahida al'umma ce guda daya mana akan addini daya shine addinin musulunci shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbatar a hadisin Abu Huraira yake cewa ma min mauludin babu wani ɗan da za a haifa illa yuladu alal fitra wace akan haife shi ne akan fitra me fitra shine abinda da za ka kyale shi musulunci ne jaririn da ya fito yau in ka rabu da shi addinin musulunci ne annabi ya ce fa iyayensa biyu ne in ya taso ya daga yau hauwi dali suke mai da shi ba yahude au yunassiranihi ko su mai da shi ba na nasare au yunajjisanihi ko su mai da shi ba majusi sai ce kama tuntujul ba'imatu jam'a'a yace kamar da ake haihuwar dan tinkiya ko dan akuya ai za ka ga ya fito duniya fes halittarsa ko ba ka bari kunnensa fes jelarsa fes kafafuwan sarat sai mazala yake cewa hal ta iso na fi hamin jada'a shin kun taba ganin mai yankaccen kunne ko tsagajjen kunne dan cinciya in ba ku ne kuka tsaga ba a duniya aitan da ya fito duniya sai zai fito amma makiyaya suna da wani nasu tsarin wannan za a ga dabbobinsu tsaga kunnen suke yi wani a daga kan kunna za a ɗan yanki wani daga wajen bindin za a yanki sai ce to kun taɓa ganin mai tsagaggen kunne haka ya fito daga cikin mahaifiyarsa in ba ku kuka yi masa ba suka ce gaskiya ne sai maza na ya karanta wannan aya abu wani ne ce ku karanta wannan aya kun ga dama fitaratan la'in ke fataran nasu alaihi ina fata gani kenan asalin dan adam tauhidi kaga shi wannan da a wanda suke cewa tana bautata musu ne don kusantar da su zuwa ga Allah ƙarya ce ce ba ina fata gani to haka nan kuma kamun zuwan manzon Allah ba za ga mutane suna kan addini guda ɗaya shine addinin wa addinin annabi Ibrahim alaihi salam shi ma za ka iya fassara wannan in ka ɗau wannan tafsirin farko a matsayin mutane gaba ɗaya na duniya Tana kan addini ɗaya ne wanda annabi adamu ya zo da shi da kuma annaba da suka biyo bayansa har zuwa annabu nuhu sannan bayan annabu nuhu kuma suka canja saboda wancan abin da ya faru sai shirka ta shigo duniya to idan ma kuma aka ɗau tafsirin wa ma nasu annasu aka ɗauki su a matsayin larabawa ba nasu umuman ba to ana iya cewa kuma su ma larabawa ba su kasance mafashe al'umma ce guda ɗaya akan addinin musulunci domin su ma suna kan addinin annabi ibrahim shine addinin annabi ismail haka ne kuma haka bane domin bayan annabi ibrahim ya ajiye ɗansa annabi ismail da mahaifiyarsa hajaru a makka bayan shekarun da suka wuce ya zo ya samu ɗansa annabi ismail ya girma ya zama magidanci ya ce akwai ɗaki da za mu gina a nan ka taimaka min suka gina ɗakin ka'aba bayan an gama gina ɗakin ka'aba ai annabi ibrahim ya hau wannan dutse nasa ya kira mutane zuwa ga bauta a wannan ɗakin kaga tun daga lokacin mutane suna kan tauhidi kan addinin annabi ibrahim su ma daga baya faktala sai suka sa Na ya janyo shi ma shirka ce ta shigo za mu ga farkon wanda ya fara kawo bautar gunki shi ne wani fitaccen ɗan kasuwa mai suna amur ibn luhai kamar yadda imamul bukari ya rawaki wannan hadisi amur ibn luhai wani gawurtaccen ɗan kasuwa ne a makka yana zuwa ƙasar sha mai kasuwanci sai ya ga ana bautar gunki sai bautar gunki ya burge shi sai ya siyo gunkin hubal ne gunkin da ya fara kawo shi ka'aba sai kawo ya ajiye ya shawa ya zuwa ga bautata mata daga nan sai fitira ta canja daga nan sai kowace kabila ita ma ta sa ta gunkin sai zama da aka tara ka wajen 360 a kaba domin ga na kowace kabila ga na kowace kabila ga na wannan kabila ga na wannan kabila sai ta kai kuma a gida ma mutum yana da wani gunkin a gida kai sai ta kai kuma yana da ɗan ƙarami in zai yi tafiya ga wancan na ka'aba ga na gida ga ɗan ƙarami na tafiya kaga kenan shi ma asali mutane suna kan tauhidi amma ƙarshe shirka ta biyo baya aka gurɓata ƙidar mutane kenan gumaka ba su da mahalli asalin ma a zuciyar ɗan adam tauhidi ne asali a zuciyarwa dan adam shi sa wannan mutumin manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna min shi cikin jahannama Hanje cikin sa ya zazzago don bayan wannan shi ya fara kawo sawa'id sa'iba mun karanta suratul maida ma ja'ala Allahu min ba'iratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil waɗannan dabbobi da yake ware wa gumaka shine duk ya kawo waɗannan shi zaman zala yake an nuna min shi a wutar an yi cikin ya zazzago domin ya canja mutane daga kan fidara ya mai da su kan shirka ina fata an gani amma za ga duk da haka duk da mutane sun canja a lokacin aya ko waɗanda ba sa bautar gunci tun kan zo manzan na ɗan a makka zai da ibnu amur ibnu nufai ya taɓa bautar gunci ba ya mutu mahaifin ɗayan goma can yan aljanna sai da ibnu zai bai taɓa bautar gunki ba kuma kamun manzo Allah ya zama annabi ya rasu amma bai taɓa bautar gunki ba bai yadda da wannan sa'i ba da wasila ba bai yadda da wannan al'adar ta mutanen makka ta haifa musu ya mace za ka rami su binne ba ana haifa maka ya an ka zo ka haka rami za ka binne yana jin labari zai rubo ya ce ba na ita hmm, tun da ba ka so ni ba ne sai karɓi jarire da kai gidansa yana da masu shayarwa ya ajiye a rene ta hatta girma ta zama budurwa ya ba ta tarbiyya in ta ita aure sai zai ci to ga yaka in kana so in dawo ma da ita ka aure da ita yanzu ka canja ra'ayi in baka so ni ne ta zan aure da ita sai aure da ita haka ya dinga yi har ya koma ga Allah ga waraka ibnu naufal wanda khadija ta dau manzo Allah ta kai shi wurinsa bayan jibril ya sauka gare shi din nan ya sauka mada ya kira annabi ya ji tsoron ko wani abu ne na taban hankali zai same shi yana yi wa waraka bayani mai waraka ce in ta yi wannan shi ne annabin da aka turo annabi musa shi ne mala'ikan da aka turo annabi musa ya ce ina ma ina da rai ina da ƙarfi lokacin da za a kore ka daga maka yake ga annabi shi ba lokacin aka saukar da wa'ayi amma shi yana ga annabi abin da zai faru gaba bayan shekara sha uku ya ce ina ma ina da ƙarfi lokacin da za a kore ka daga maka sai maza na yi mamaki ya duk amincin nan da ake ce masa amin da yadda da aka rishi a je korarsa za a yi ya ce awa muku rishi ya kora ta ma za su ya ce ai babu wanda zai zo da irin abin da kano da shi ta yi gaba da shi ya ce amma idan allah ya sa ina da rai a lokacin zan taimake ka taimako mai karfi bayan 'yan kwanaki ya kaga duka waɗannan ma ba su riski shirin manzan Allah ba tun da shi waraka ya rasu manzan da bai fara da'awa ba amma dukkaninsu ya tabbata cewa suna cikin bayan Allah na kwarai suna cikin mai bayan Allah waɗanda sun mutu kan fitararsu sau da aka ce nan wannan yana nuna asalin ɗan adam fitara ce ba wai wato tau'ili ba shi za Allah ke cewa wa ma kanan nasu illa ummatan wa'ida faktalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika Allah yake ba dan wata kalma da ta rigaya daga ubangijinka ba wata kalma ce wannan shine cewa Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ba zai azabtar da wani ba sai ya tsayar masa da hujja yayi ma al'umar manzon Allah alƙawari ba zai halaka su gaba ɗaya ba ba dan wannan ba laqudiya bainakum da tuni Allah ya yi hukunci tsakanin mutane mana da tuni ya halaka su fi ma fi talifuna cikin abin da suka kasance suna yin sabani sai kawai ya halaka kafiran ya kyane masu imani to amma Allah ya yi alkawari ba zai halakar da wannan al'umma ba har sai an tashi ba shi sanya sai a kyale kafiri ya ci gaba da shegantakarsa mai imani ya ci gaba da tauhidinsa an ji lahira a rarrabe sai dai abu ɗaya da Allah ya alkawari a kodayaushe kuma ƙarshe duk inda aka kai da gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya a ƙarshe gaskiya ce za ta yi nasara ko da ku kana ganin an danne gaskiyar an ƙure ta an hana ta motsi a ƙarshe ita za ta yi nasara wal'aƙibatu littakawa ina fata an gani Allah ce waya kuluna waɗannan mushrikai suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi Wani haka ne mai ya hana ba a saukan masa da wata aya daga ubangiji ba wai shi ma manzan Allah ne zai hana to a saukan masa da wata aya daga ubangiji irin ayar da aka saukan ba annabawa kamar irin su taguwa ta annabi salihu kamar sanda ga annabi musa da sauran makamantan irin waɗannan ayoyin da za su gani me zai hana shi ma mai ya hana a saukan masa da wannan allah yake cewa faƙul ka gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama shaida su innamal ghaibu hakikalin abin da ya ɓuya ga barin bayi gaibu kenan al'amarinsa lillahi na Allah kenan sanin wata aya za a saukar yaushe za a saukar Allah ne kaɗai ya san wannan ne ma ban san wannan kenan sanin abin da ya ce face na gaibu dangane da al'amarin wato aya ko mu'jiza lillahi daga Allah yake kuma Allah ne yake kawo waɗannan ayoyi a lokacin da ya ga dama kuma ya kawo wannan ayoyi ɗin saboda haka ni ma ban san yaushe wannan ayoyin za su zo ba abinda ke kai na kaɗai in isan muku da sakon Allah ne shi kaɗai amma aya ta zo ko kar ta zo wannan ba a hannuna yake ba fantaziru ku yi sauraro ku yi jiran azaba in ba ku yi imani ba in nima a kumminal muntazirina ni nima zan kasance tare da ku cikin masu sauraro cikin masu jira za mu ga suwa Allah maɗaukacin sarki zai azabtar ku za a azabtar ko mu da kuke kallon ba a kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala muke ba na'am وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَقُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ Allah madaukakin sarki ya ce wa iza azaknan nasa Allah ya ce distanda muka ɗanɗana ma mutane ra'amatan wata ra'ama daga gurinmu mana muka ɗanɗana ma mutane ra'ama daga gurinmu min ba'adi zarra'a bayan tsanani da suke ciki annasu a nan wasu malamai suke cewa kafirai ake nufi duk sanda aka ɗanɗana ma kafirai wata rahama ruwan sama ne ya banya ce arziki ne ya zo musu suka shiga cikin nutsuwa a ƙasa min ba da ra'a bayan tsanani da suke ciki na talauci da fari da rashin kwanciyar hankali masatkum bayan wannan talauci ya shafe su sai kuma su manta da wannan talauci da suke ciki Allah ya ce idza makrun fi ayatina sai kaga kuma sun koma suna makirci da ayoyinmu shine suna ma ayoyinmu injili da karyatawa sanda suke cikin bala'i sun koma ga Allah ai mun karanta jiya ko zai kira mai Allah yana kishin gilishi shi dan adam au ka'idan au ka'ima yana kwance ne ko yana tsaye ko yana zaune amma ana ba shi rahama kuma sai ya manta marar ka Allah da'una ila durin masa to nan ma Allah ya ce bisan da Allah ya ɗanɗana makafirai wata rahama na arziki da yabanya da dukiya bayan da suna cikin wahala da ta shafe su sai kuma ka ga idalahum makarun fi ayatina sai su koma kuma suna izgili suna karyata ayoyinmu wal Allah yake ce da su walillahu asra'u makara ce da su Allah madaukakin sarki shine mai gaggawar sakanta wannan ba ci da kuke yi da izgili to Allah madaukakin sarki zai hukunta ku akan wannan makincin da kuke yi wa ayoyinsa ta hanyar karyatawa da izgili inna rusulana Allah ce lallai manzanninmu masu kiyaye abinda kuke aikatawa yaktubuna ma tamkurun suna rubuta dukkanin shakiyancin da makircin da kuke yi wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alu lahumu aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi ya'fazunahu min amrillah ma'ana waɗannan mala'iku suna rubuta dukkan dan abin da kuka aikata wato nama kirki kuma za ku ga sakamakon ranar la'ira na'am حتى إذا طويتم في الفلك وشرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح آسف وجاءهم الموت الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون هو الذي يسيركم في البر والبحر Allah madaukakin sarki shine wanda yake tafiyar da ku fil barri akan tudu in kuna kan abin hawa wal da kuma kan teku idan kuna wato cikin jiragen ruwa domin da Allah ya ga dama in ma san da kuke tafiya din a ban kasa akan abin hawa an ya ga dama sai ya girgiza ƙasar gaba ɗaya, sai ku nufi a cikinta haka nan a kan tekun sanda Allah yake tafiyar da ku ta hanyar turo iska da take kada ku a jirgin ruwan kuna tafiya in ya ga dama sai ya juya tekun gaba ɗaya ke fadda ku a wata ƙira'a yoyin ku Allah shi ke yaɗa ku a bankata nan ma ko kan tudu ya ajiye wasu a nan wasu kuma a cikin ruwa ya sanya a nan za su tinga wato mu'amalarsu nan ma dai yana cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yake muku Allah ce hatta idza kuntum fil fulki yayin da kuka kasance a cikin jirgin ruwa yalla ya ce wajaraina bihi sai iltifati kenan daga khilaba zuwa gaiba za mu ga akwai abin da ake intifati a mai intifati shine ana tafiya da wani lamiri sai a juya wani lamirin kuma nan kaga yace shine Allah yake tafiyar da ku akan tudu da kuma mai cikin teku yayin da kuka kasance a cikin jirgin ruwa kaga yake magana sai ce ne sai ya dinga tafiya da ku a jirgin ruwa amma sai aka juya wannan lamirin sai aka ce wajarai na bihin ma'ana sai wannan jirgin ruwa ya dinga tafiya da su kaga bai ce ma'ana kuka yi tafiya a jirgin ruwan ba sai aka juya wannan lamirin malamai suka ce hikimar a nan shi ne a farko gaba ta farko bayani ne akan ni'imomi da allah ya yi mabayinsa wanda wannan ni'imar ya kunshi masu imani don su gode ma Allah wannan ni'ima ya kunshi kafirai ko su gode ko kar su gode da daya to amma nan gabar Allah yana so ne ya nuna laifin da kafirai suke yi shi za su yi juya labirin don karka ɗauka wannan sukar ya shafi masu imani da aka ɗauko zancen farkon ayar da su ina fata an gani a babu su a ciki shi sa sai Allah yake cewa wajarai na biyu ma'ana sai kuma wannan jirgin ruwa ko muka yi gudu da su a cikin wannan jirgin ruwa a kan teku Allah madaukakin sarki yake cewa bire in tsayi ba da wata iska wadda take tattausa domin lokacin babu jirgin ruwa na inji ana daidaita mai ina iska take kadawa saboda haka shi almalla yana amfani da wannan allon nasa yana turawa iska na kadawa sai a ci gaba da tafiya sai ga tafiya ta tafi nan da nan wa fari ubiha Allah ya ce har suka fara farin ciki ga sai a jirgin ruwa lafiya kalau ana tafe babu wata matsala Allah ya ce ja'at harihun asin, sai ga kuma wata irin guguwar iska ta tinkaro su iska teku ta taso wanda kuma za ta iya kifar da jirgin ruwa waje a hukul maujimin kulle maka da wannan iska ta taso da karfi sai ta kada tekun sai ga kumfar teku kuma ta tinkaro su ta ko'ina kaza na zai halaka Allah ya ce wa zannu annahum uhita bi suka sakankance suka yi yakini tabbas bala'i ya kewaye da su halaka za su zannu anan ba na zato bane yakini ne allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ay allazina yatayaqqanuna ma wa zannu aywa aykanu suka yi yakinin tabbas cewa annahum uhita bihim lallai su to ba bala'i da halaka ta kewaye su ta ko'ina mana halaka ta zo babu baga da tsira kuma to a yayin da suke wannan halin ya Allah mukhlisina lahu na din sai kaga su kafirai sun dawo sun koma roƙon Allah shi kadai suna masu tsarkake addini ga Allah sai daga hannu ana ya Allah ka tseratar da mu a lokacin an manta lata da uzza da manata da waye da wadda an manta da su la'in an je sana sai ka ji suna cewa wallahi Allah in har ka tseratar da mu min hadihi daga wannan tashin hankali na nakunan da min shakirina wallahi za mu kasance cikin masu godiya gare ka shine za mu ta ka mu bautata maka kai kaɗai ba za mu ƙara haɗa ka da wani ba ba abu ba lata ba ba kowa a lokacin sun yadda Allah ne kadai ne wannan yi daidai da faɗin Allah da yake fa idza rakibu fil fulki in zama jirgin ruwa a Allah mukhlisina na din sai su roƙi Allah shi kaɗai. Allah yake an anjahu yayin da Allah ya tsirasar da su idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haqq sai kaga kuma sun koma suna zalunci a ban kasa ba tare da haƙƙi ba mana ba tare da wani sababi na shari'a ba mai zalincin sai su koma suna shirka mana suna sauka daga wannan allah na mai da wannan guguwar da kumfar tekun suna tsira sai kuma su koma gidan jiya wancan alkawarin da suka yi ma allah sai su watsar da shi sai su koma shirkarsu su koma bautar gumakarsu. Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku sani inna ma baghiyukum ala anfusikum ku sani zalincin da kuka aikata na shirka bala'in nasa da laifin kanku zai koma ba zai amfanar da Allah ko cutar da Allah da komai ba mata al'ayatun duniya za ku ji daɗi ne ɗan kaɗan daga cikin jin daɗin duniya in ma an ɗaga muku ƙafa kenan amma dai bala'in zalincin zai dawo gari ku ne me yasa Allah ce summa ilaina uku domin bayan jin wannan daɗi da za ku kaɗan a duniya sa'an nan zuwa gare mu za a mai da ku bayan kun mutu fanunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna mu ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa na wannan shirka da alkawarin da kuka yi ma'ana kuma wannan alkawari ba ku cika alkawarin da kuka yi ma ubangiji ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya janyo ɗan gidan abuja iliyar musulunta ikirima ya gudu lokacin da manzana ya shigo makka yana cikin mutum uku da annabi ya ce ko suna rike da labulan kaba aka kama su a kashi sai ya fita ya bar makka allah ya taimake shi ba zai mutu kafiri ba wanda ya mutu kafiri a cikin su shine ibnu khatal aka tadda shi ya rike labulan kaba annabi ce ko kashe shi a kashe shi kafiri bayan ya rike ne labulan kaba to shi da ya fita sai ya hau jirgin ruwa ya hau kwale-kwale zai je habasha wadan kogin male kenan an kama hanya sai ga igiyar teku ta taso ga iska Ya mutane suka fara kiran lata da uza sai direban jirgi ya daka masu tsawa ya ce nan lata da uzza ba ta aiki Allah kada za a kira wannan abin zai da shi zuciyarsa kaga da tambe bai yi imani ba sai ce a ransu to idan lata da idan Allah shi kadai zai tseratar da dan adam a cikin teku to a kan tudun ma shi kadai ya kamata ya tseratar da dan adam ka sai daga hannu ce ya Allah idan ka tsere da ni na maka alkawari ka mai da hayan nan ne kuma zan koma in shiga musulunci Allah kuma ya ta da shi Allah ya zai zama musulmi sai ga shi ya dawo wurin manzan Allah ya aika sako annabi ya yafi mata ya karɓi musulunci ƙarshe ma idan za ka karanta tarihin musulunci dole sai ka sa da shi domin idan za ka lissafa kwamandodin da suka kai musulunci kasar sha a jerin kwamandodin nan sha daya ko sha biyu sai kaji an ce ikirima ibnu abijan. ja'al mana kaga ya cika alkawari ya yadda a kan tudu Allah ne zai tseratar da shi to shi ma a kan kuma a kan kuma Allah ne kenan bai kamata ba idan ana zaune kalau kana bin Allah subhanahu wa ta'ala da ka shiga masifa sai kuma ka tafi wurin boka to ai wanda yake baka kwanciyar hankalin sun da kake lafiya in ka shiga bala'in ba wurin sai kamata ka koma ba wurin boka ba na fata gani amma ya zamana sanda ake wani hali ana bin Allah daga wani hali ya zo kuma tafi wurin boka ya yi daidai da abin da waɗannan kafirin suke ba bambanci kawai bambancin su a kan teku ne kai kuma yayin da ka shiga bala'i amma kan tekun ai bala'i ne nan ma bala'i ne saura ka da abu ne sau saura ka bai kamata ba yadda idan ka shiga tashin hankali kake iya zuwa gurin wani a tunanin wai zai maka wani abu to koma gurin allah ɗin amman yujibul mutarra idza da'ahu wa ya ce musu waye yake amsa ma mutumin da ke cikin damuwa in ya roƙe shi ya yayi masa damuwa waye yake wannan sai ce a ilahun ma Allah shirku wani Allah tare da Allah da yake wannan ba Allah ba babu Allah ya samu daji mun cinye lokacin mu wallahu a'lam akwai da tambaya a karamakallahu wani bawa Allah yake cewa bai sallama a karma kallahu yana da kudin na zakari da dai kudin ba su da yawa da ne kuma ya ba da zakan su ya je sai abinci sai yake ga wa'anda yake da nufin wa zakar a karma kallahu wannan zakar kamata yi ya ba su kudin in kuma zuwa abincin suke zo ba zakar abinci ne aka ce ka ba da abinci amma zakar kudi ba su kudi ka zo abinci kuma ka dinga ba su ya zaka Allahu alam na biyu ita ma dai maganar zakka ne ce akar maka Allah mutum ne zai fitar zakka to kudin zakkan kuma suna da yawa to ma maimakon ya dan baiwa mutane ta takaitattu sai ya rinka baiwa mutane zakka 25 wata naira 2500 kenan dai yana cikin abin da baya daga cikin hikima gaskiya a zakka yana da kyau idan mutum zai abu ya tambayi mai shari'a ta ce yayi ka'ida a shari'ance wallahi da ana ba da zakka yadda ya kamata a sharaki da da yawa ya zan fita daga talaucin da ake malamai suna da mazhabi biyu wurin zakka mazhabin farko suka ce wanda za a ba zakka ɗauke masa bukatarsa ta shekara ɗaya su da suka ce kenan